يعني الإمام النووي رحمه الله تعالى أعتقد ويجينا لا حديث ايش لو تيجي عن ابي ذر بعد ذر رضي الله عنه ايضا تقول لاجل من جديد anna na san min ashabi rasulillah sai dai ga mu ci min sahabi san da san da mu qalu lin nabi aga sa san da mu ya rasulullah ya fi cin sai ci za ba alu dusuri bi wujuri lai je dukiya na ala da ku da na kama nusalli e bi sallakin min ne bi sallana wa na kama nasumu a mai fi azun kin ya fi azun nan ويتصدقون بفضول أموالهم أما يسرق بين قد يقوم تكوني دوتي أجوني قال أنه أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون أشاق كل عيني يلي قال سرقنا إن بكل تسبيحة سرقة لليوم سبحان الله يندو سرقوا وكل تح... وكل تكبيرة sadaka takbirin dora ba barin dora sadaku wa kulli tahmidatin sadaka wa ja alhamdan dora na wa kulli tahmidatin sadaka wa na ya lau dora na sadaku wa amrin bil ma'rufi sadaka wa mawali forever tunguri sadaku wa nahyin an munkari sadaka wa mawqawati nabi sadaku wa fi budi ahadikum sadaka yanzu su ya yi ma sadaku qalu aga ya rasulullah ce su yi a ya ce ahaduna shahawatahu e zalimi hu wanda bukatun shawu wani da kuni da wufiya ajirun shake da lada kana na diga ara aiki da ya lauwa ba a fi haramu guda na ramu a kana dai wuzurin ba wani laifi fakka zalika a cin gani za a fi halalin guda na halalin kana lahu ajrun wa bila dawrawahu al-imam muslim ga gudu ale ga hadisin nan nan lawo ke ni sahabi ji e eh, ji pampayi e eh, tinye tutiri kilo na na jama wọn wa sai shi da wani ogai ji wa sai je labarin da yi sadaka ne waje subhanallah waje alhamdulillah waje la waje allahu akbar waje foro da tun tunguri wa kawai tilili ko wo bukatan ya shawo da yaye wani da mai bata wani lalata da yada hadis mai yi wani laugan ekwenye lada goku ene je da yi ucaji lada na wuzikiyo udoku hadisin na dama. wake lawo etiye muhimmanci ya zane da falala ya zane sa yawo kuma laye ya gwani e kakuna a rin sa sallar musgan na ya sahabe shi nan a sai da jin na ja yau da ci ke bege labarin na zuku a sa cayin ji zai sahabe ne ke da shi ba a nufi a ga a nufi yan e wuce na ga da ne da annabi ga zalika fadlul lahi yuti mai shafa la ko kuro ne wanda ya zanu ga bauna al hadith sadis wal ishru hadith ne shi ga mutuwa yinci ana bi rayra ta radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sa sanin ga kullu sulama minan nasi bagu ke bagu john ko john kin doro na kan zawan je unga ta sadaka yi yau yawmin tatlu fi sham e fondon ne jide la tiyagu na ta'dilu bayna ithnaini wa yaji adalci ko yaji gyara tsakanin zagubo sadakatun sadaka wa fi'awo wato inu rajula fi dabati wa mu'jiza ba ji taimako ya tiyan tutun dabbugo fata hamilu alaiha wato lawon lauta tiyan dabbun kuna tuci wucin autar faulahu alaya mata ahu kuma kayu fagula ta goyi sadakatun sarakun wal kalimatu tayyiba sadakatun kalima wani sarakun wa bi kulli kutuwatin tamshira ila salati bicin doro na wai ce lo sallati na sarakun sadaka wọ́tún ní sùn àzá ánìtọ̀rìkì ọmọ ọlẹ́gùn ọlọ́jọ́ abọ̀dẹ̀gẹ̀ kó sárakùrò rọwà olùkárí ọ muslim alìmá olùkárí ọ muslim ga gúdó àlẹ́gàn iná wọn jẹ́ láwùjẹ́ tó sún muhimmanciyan ẹ̀zọ̀jan adẹ́sì wọ́n jí látẹ̀ mọ́kó kó ẹ̀dà ṣíṣẹ́ ẹ̀dà dokoki za nuna cewa lawarci bu dokoki kontrole kawai za ku ta cinye tuce wace wata na alaka yi ne cikin bane gunan wace wani gungo ne fata kiri nan eto ya e sadaka jibe eto ya taimako e ko misali ba nan za e a nuna cewa ga wato mashin kalibo masagbawa ahi ya ci jiwo taimako cula tabu ko jira ne ku wọ́n lè dún àlẹ́rù yó èyí sẹ́kẹ̀ níbi ọ̀tí wá àwùjọ kọ́ta tú mọ́tà méjì bíà ó bíà ó bíà ó bíà ó bíà ó kó overhead bridge náà mọ àwùjọ tá jùlọ tí náà ó dẹ́wà wọ́n lọ́dọ̀ ọ̀làwọ̀ ọ̀sùn ọ̀làwọn ọ̀làkọ̀tà ọ̀tọ́lé ọ̀tọ́ láwọn ọ̀ṣẹ́ otú ètò àlẹ́rù yó yẹn nẹ́ ṣe mọ́tò yìí sọ́dẹ̀ dòjì ìré ìdè tó sẹ́yìn dòjì tiẹ̀ láàkì nẹ́tí tòwó ọjẹ́ wà ẹ̀gbọ́n wà títà láti makwabcin na yawon jirgi kaku na wani difficulty na na zane jiwon taimako kaku ne jiwon wa ma na zane je mashi na wani gida in yawon mashi yin wani da asibiti ko kaku na ezon wacce na makwabci wani wacce ta wani wacce don wacce a ci jiwon taimako kaku na zane jiwon wacce wa a shi ko tatu na zane wacce lagwa sun ladi ko tatu wai ta sanar su kuma zanen ci lewe nan ko waje sallama ko bai wa ma'ana zanen ci bai dawo jikiyo a bai dawo sami dole to bo wa a da ke makwabci ba ta da jama'a yi fiye fona a ga a tsaye lahakin na yi ciya da jinan dole ta yi mata can adabu aushi make kashi amma zanen ci shi shi zanen wajen sallama ko ya jikiyo zashi a sha wọn àlọ́wọ́ àlọ́ tó zanen ci jiun ka taimako a ka gaji zangoci makayi noso a jiki a yan asawa zangoci kanwa ya ji wa gogo ko a le biyu jiwe la aji lalace zandoro a jiki zandoro a protect wa ngo ne zanne hostel shiga lu be jama'a ga tefe jomenu ko da sauransu ko a shawa ne ga goyin yi ci je to hmm? nayi wọ́n ti ráṣì ǹgbọ́n ẹkún náà ń pè é àná wọ́n yẹn ti kí àná wọ́n yóò sálà á. Tẹ́lẹ̀ mu tù fún ewu àti mú lábẹ́ àti mẹ́jọ sálà ń gọ̀ ní yi ìzá ìrìn náà kí wọ́n mùsùlùmí ṣíṣe náà. Wọ́n ṣì rẹ̀ wọ́n gẹ́síà. Wọ́n jọ sọ ìlàkà àjẹ́ àjẹ́ wọ́n wọ́n dà sami ẹ̀ńzà kẹlẹ́ ní àjẹ́ lórí ọjà tàbí àwọn yìí. Wọ́n lọ tàbí sai dai ayi mu yana eh zai taziya wani ya e ta ga jin wa ci wani wo wo ji taziya ko mun ji sai shi ka to abin ga ganga a wato wo taziya ja ni to so me fe be do no ga zan ba ní olè àdìsí ẹ̀fà ẹ̀nà ìgbà mẹ́yìn ìnáwó gan wọ́n láti ogun ojú àwọ̀ ẹ̀dẹ̀gẹ̀ ẹ̀kọ́ sára kúrò akùntó àwọ̀ ẹ̀kọ́ arẹ́zà la àwọ̀ ẹ̀kọ́ arẹ́zà sakùn la àwọ̀ ẹ̀kọ́ azingi sakùn la àwọ̀ ẹ̀kọ́ atakùn la àwọ̀ ẹ̀kọ́ gàgbà ẹ̀kọ́ mu kó ẹni pátá ẹ̀tọ́ àlẹ́rì yúro àbálá àti àjẹ́ àti ìbàlẹ̀ àti alábíà gbé báwùn an wace ya miyan ofis fine ji nga wani jiyo ngu cikin bu ga luji faci ko baraya ba ẹgbọ́n zẹ̀gẹ́ ìdásọ̀ nínú tó yẹ gbogbo olúkúkí alẹ́gẹ̀ ní pátá àwọn jíde dé àsọkówà wani ya a ni nawa رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي قال بر حسن الخلق بلو بلو غاي تبيا وانجو والاسم لي فيما ما هاك في نفسك غاي نجي كيلو تشي ني ميو بو وكريت ان يطلع عليه الناس وتم ينبوني عليو عليوين كو رواه مسلم وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال لا تيت رسول الله ونكتب باتي تشي يتفقال وقال jita tas'alu anil birri wa be Be wa diga ya ce bulu bulu kultu na mi ga ya kala ne diga istafti qalbaka biye goga al birru matma'annat ilayhi nafs bulu bulu nga yene gbo ga di ye gbo ta ci ana watma'anna ilayhi al kalbu wal ismu laifi ma haka fi nafsika nga yene ga di kelo ce shi da gbo ya wogo wata raddata fi sadri wanke da ke shi ne mu wani na fita ta na kai daga ya fatawa wa ka ce ya fatawa ne sun hasan rawai na fi musnadai mai da amir ibn hanbal wa darimi bi isnadin hasan da ga yanin da lawon ta zuge ta biya wani ko ɗaya magaji ke loke shi ne mai yanzu nwa da yin goyon zubi na lokacin wuwa ko yanzu wa ilimi a laifi shi ino wani laifi madaba na kai zagaye ji to su ɗogayen na gyana ko malauca da wakiyo malauca wa gaza noru wayan ko alhadisu samin wali shiru na hadisu ya gbawadi guba an abi na jefin da ba abi na ji alirba dubnu tariya radiyallahu anhu kala ga wa'azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mawizatan wajilat min halqul ga annabi sallallahu alaihi wasallam jawazi na wazi wuce ya ma ya duna wa zarafat min haluyun eye mafi kpagi fakul na ga ya rasulullahi ya to ce to yaci ka anna mawizatu muwaddiin cewa ga wazi ya ba mutino yore fa ausina annabi ji wasu yaci qala ne bi ne je wasu yace be da sai yace azza wa jal was-sam'i wat-ta'a bi milafi ne wujina ngai da ciyayo fa inna wa hakika man min kun da ngaji rayuwa ne ya gona fa sayarakti la fan kasara wa sunnatil khulafa'ir rashidin ya wa sun sunne da sunna al khulafa'ir rashidin da shi al mahdiyyin ne ce ba wona abdu alaiha bin nawajib ya wa sun bi ka kukurukun wa iyyakum wa satil umur mai je ganga da ne ja tsabe na jino ne fa inna kullu bid'atin dalala hakika bid'an dondo ya juro rawawa abu da wa tirmidhi wa kala hadithun hasanun sahih ayo ale ga hadisin nan ana wuna anabi sa sallam ya ji be ji anabi sa sallam ya ji wazi fi wazi har yanzu zanu ya jan fi dikiyo sai kwaji kun ji gawar ji wazi ya masa wo ya tarhibu wa tarhibu dikiyo wazi ne mu a shiga wasu ya ci anabi ga mai wasu ya ci bai da sai ya ci ebe na wasu yawon ci kura da wani yadda su yin su yi ci sa su yi ci biya belin bayan su yi ci ɗaya da ba lutun ẹni ká àlọ́ olórin náà yàbá yìí ọmọ ṣìṣìgbọ́ ọmọ lámì ojú èdè ṣìṣì àmọ́ èyí lámì ojú èdè ṣe tí èlè ń bá yán tó nga màlẹ́hùn dàkí ní àlùsùn náà tí wọ́n jẹ̀ máa yọ àkídà ya zaga ya yi goshi ciwon ce tibi na kun ce ji zalunci ya jiki a ya yi tiya gan wada guwa wadda ba ba wuyu da alheri ko umarna a kuriyoji umajin furube ne ba su kwe lalami tuye tiyan lembayan sokoma anabi ga ije ga ibiru ya belili cin ne ba je kakai cin ne ba ga dabi anabi ga cin ne ba ga dabi zandu lagu sun ne ga yuna fa alaikum bi sunnati ya kwa sunan gani da sunayen alkula fa'u arrashidu na shi abdu alaiha bin nawaji a ne yana nan gani ya sabi na ajiyar ne biya gani biyu abu na bidiya kpata yi yuro alaiha hadis ne laugan addini ajiye bidiya wanja bidiya kpata yi yuro albida su kulu abdullahi na wani ra'a na su hasu na tu bidiya kpata yi yuro kai da gai ne gan wanje wani aliyu ma kuma tulakum dina kuma atumtu alaikum ne maki ya buga mawuli diji bidiyo wazifa bidi wuyo kubura bidi wuyo yegba wubio suna adini bidi wuyo ko yego fidawi jiza bidi wuyo sallah jimma yan rijan yozo sallah yana fila yan jimma ya karshe jimma ne da je jiya to azun yi nan sallah na fila mai jaba ga hukuncin ga zai fi bata fiya bidi wuyo yanzu tu ba tasabi ko yadda su yi jingire wajen tasiri da ya gwe ngere ya gwe suna ne sa sunan gado nan amma wala wala ta kuje ko roba gi ko mai ngwe to wala fofi e go to to bawo don ga wai laji tasbiyo na jikiya han ke tuto la da ngwe ce be jijin ya ci aga ngole ki nan bidiya mu sai mo sufi mashi aka fara lai ta sabi na cira ga sautu shaitan gulala shaitan na ce magan eh, a gidi sun da jasu tsaro kaka kaka kayan asubaha almisbaha almusabbihat galibin ta fi asuba fiye bakar abu zai yi a lewa liwe na ci aka sabi wa lahayin na shi ya ku shugwa sai za a shi wani ba zaɓe mai cin tasayi wọ́n ẹ̀dá wọ́n bọ́ rẹ̀ lóye gan àjí wọ́n ṣàṣì náà rọ̀ mẹ́tí tí ó mẹ́tí tẹ̀sẹ̀ bí á ńlá iná tó wà àjí tẹ̀sẹ̀ bí náà dáadáa sí àwọn tó ti ká àwọn òwe bàbá ọmọ ẹtí wọ́n wọ́n gan ni. nwoke ilẹ̀ ilẹ̀ jù sí mine ya so da addini o mai zo ga so kwade sunnani ne ki fata ne sifatu ngo ne na bidiyo gun addini wanda za mu ya nabi ya mine ya so gun addini o mai ga gagan ya zuji sallah yan janaza babu yake babu ya alulla ngo ne sallah janaza sallah yo ngo ne ga ilmin da mu za mu ya nabi ya mine ya so gun addini o ma ya zo ga zuji ngo kunyu ga lokaci ni ngo ne jiya da mu za mu ya nabi ya anabi ku yanzu ji ugo guni ugango de na khususiya ya nabi kawanyo al hadisu fi wali shuru hadisu ya gbawajin ni an mu'az ibn jabal radiyallahu anhu qala wa qultu ya rasulullahi ya ce ci akhbirni bi amali yudkhiluni al janna wa yubaiduni anil nar anabi ya ni labari ne tunani ga lunga bi la daga da janna mu ga mi lafiya gangani bi ene nan qala ne ga da kasa alta ana ubi mu waje ganci ko wa inna wala yasiru ala ma yasara wallahu ta'ala alai yannan ganna mai yiwo na fun ya lan sa kwa fun ya nan ta abudu la dibu ta so ko la tushriku bi shi aga lan do ko ba ci mo wato ki mu salata sallah ku yikini wato ciya zakata a zakaya ya wato su mu ramadan ya ramadan wata wuji albaita ne haji haka ta sako su makalin ga alhaji duka alhaguwa bin khairi wa gami jin wuwa a so mu junnatun azu hugo su yo wato da katu tutu fi ulhafi'a sadaka ma wafi bikiciya kamar ci ulma'u an nara kemina nuwa wafi ɗan na yana ɗan na nuna nuna na wasu latu rajuli fi jau fidel bai salla ne da yi ji zai sho ne wale to yin zage mara sun ba salla wanci ba ta taja fa jinu buhu anil mazaji kafa wani lafiya gangani bi ya tashi hanyi ya zage kafa fiya da ya tashi kin wajen bi nan kun daidai hatta ga albarin baka ta banji ya munna su makan ga Allah ku yurka dirasul amri wa ga min yawa labari ya ce ti shi lamari mariba wa amudihi nan da kangariya wa zarwati sinani nan da tozuya ko ki bala ya san ga ya ce zuci kala ne daga rasul amri yan eh obelin gwe yan lokacin da ta zumu ba abun nan ne ga tozo eh nga amaje tato tiyan amaje tato zumayan rakun goma na e gaza rotu sinani yo we wanja ni halin ga rasul amri tishin lamari al-islam musulunci wa amudu teku mai sallah salatu wazar wasu sinami to zumai ci zogiyar to zuma ya jihadi jihadi shi su makara shiga Allah su duka bi mai laki zalika kulli wa ga mi yawa labari yana da labarin da ba ta kan gina kultu bala'un ga ya rasul ce to ce fa qala bi lisani an ta wa sun gin taru wa qala ga kufa alayka hadha akwa sun yin mana gojin taran na ta kultu ya nabi dan ga yawa nabi soko wa inna lam wajin zalima na takallamu bi daga ne ji daga ne soko akwa sun yi ciwo kenan. kala ni ga sakulat ka ummuka mu'azu ashaba nan no mo na bo yicho asha wa yiki jata asha do ban tunani wala gwa bo naga wa hal yakubu nas finari mbe yadda bo na la za nji da jeye de nono ala wuju ya ga fika ka je na nono aw kala ko mu ga ala manasirihim ebe yin agama ko go ra je de in ade da bin al'aza ga na ci gana illa hasada da sinati sai yau eti zaliya gintaraji ma'ana gintara ga jin alona da wawo tirmidhi wa kala hasanu sahih wa kala hadithun hasanu sahih aliga hadithin na wallahu ga yake da wani ogalo wa da je ne yake ba da wani ogalo wa da ne nan ngo jiga na ku na mabu gobe hadithin ne da kula duk mun janna ya mali za nura alu aljanna min ye go be tunya na gun go tunya le ba o ba bonno ba we bi amali wuce ba go yi le ya za bi ma kalu ya amali no ci ba ya sababi ko ji gane o e bogo e tu guru da bolo ga lo wa ja ji le e tu jeje ma da e be so kwara ka wa ni ya da ku ma ka wa ya da bugo wa lo jibuta su kwasa ku yiki ne azaka ya lo shazin ramadan jaji ko ci sallah ji jaji ya su musulunci wajen tarasa da mai fata da mini yana hadisin na shi wani gina nan wunan hadis na yin mawake lawa ya kifa na ya mulaili jan mawake lawo ya ci muhimmancin ya gwala su musulunci gangani da salle وان يعني بيزن واجن تارو دي من كان يمين بلا واليوم الاخر أن أنا او نيزن زغاج من بس كو فال يا من وزن أن أنا كوم وسوس الحديث الثلاثون حديث يشب يبا وجي انا بي سالبه الكشني رضي الله عنه جرثوم بن أن أنا الله عنه كو ngade ba ni sa sallam ga inna أن أنا farada faraida fala tudayyuha so kwen be kidaje falil le أن أنا ya yoma wa hadda hududan fala ta'taduha mala dokan no ci be ga jotuma wa harama sha men no ci da sha haramu fala tantai ko ga da lotun haramu ci ma wasa kata ana sha masu sai tiyan do shiyo rahmatan lakum gaira mi fiyari ramu no be gun ya wuji tambuba fala ta ba su ne ga da wabi ci zama hadisun hasan rawahu tarakutuni wa gairu ayo sai ga kafin ja abun nan ba ne ga daidai nan sai ci duya ba mai gaci bici nan sai ce fabi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk